بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na litinin 19 ga watan Rajab a wannan shekara ta biyu. daidai da ashirin ga watan Yuni watan 6 shekara ta 2000 da goma sha ɗaya miladiya muna cikin wannan littafi mai albarka wa al ahkam a inda muke cikin babi kitabi na bakwai kitabul bayu a kitabul bayu muna cikin mun kammala babi na shida da na bakwai a darasin da ya gabata babu luqata kenan luqata babi na bakwai yau za tashi babi na takwas babul wasaya mai umdatul ahkam Allah ta'ala ya ji shi da gafara yake cewa babul wasaya babun da zai yi bayanin wasiyoyi shine alwasaya wasiyoyi domin jam'i ne na alwasiyatu idan aka ce alwasiyatu shine ita ce wasiya idan aka ce wasiya kuma fili ne na wasa wasi wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub shine ausalahu ya sadar da shi awsalahu ya sadar da shi abin da suke nufi suka ce an ciro wannan sunan ne daga ah, lafazin yana nuna cewar idan wasiya tana kunshe da sadar da abin da mutum ya yi a raye ya amfane shi bayan ya rasu shi ne abin da ake nufi da wasiya amma na lokacin kenan shar'an kuma idan aka ce wasiya ne a tabar bil mali al maut mutum ya bayar da dukiyarsa wani bangare na dukiyarsa ya bayar da shi bayan ya mutu ma'ana wasiya tana fara aiki ne bayan mutuwa ubangiji allah maɗaukin sarki ya da cikin falalarsa da rahamarsa ya sanya wa mutum a lokacin da rasuwa ta zo mashi ko ma rasuwa ba ta zo mashi bai rubuta wasiya na wannan abin da ya bari don ya dinga amfanuwa da shi bayan rasuwarsa kaga ko da bayan ya rasu dai ya bar wani abu na alkhairi da zai dinga saduwa zuwa gare shi zai dinga zuwa gare shi shine wasiya mutum ya bayar da abin da yake zai dinga amfanuwa da shi bayar bayan rasu shine tabarru'u bil mali mutum ya bayar da kyautan dukiya wacce za ta fara ba'dal mauti bayar da su to ashe kenan wasiya ba ana la'akari da ita bane a lokacin da aka rubuta ta kun gane ko abin da nake nufi da la'akari da ita akwai wasu abubuwan da yake za a yi la'akari da su a daidai lokacin ta yadda ya bar rabin dukiya ko misali da dai sauransu amma dai hukuncin wasiya yana faruwa ne bayan mutuwa haka nan duk hukunce ta za su ɗori ne bayan mutum ya rasu kun gane wannan da ke ko bayan mutum ya rasu a nan ne hukuncen wasiya za ta yi takan yi a lokacin da aka rubuta wasiya ta zama karɓaɓɓiya ko ba karɓaɓɓiya ba amma a lokacin da aka rasu ta zama karɓaɓɓiya ko ba karɓaɓɓiya ba saboda haka dai abin da ake la'akari da shi shine a lokacin da mutum ya rasu a lokacin da za a ɗauko wasiya a gina hukunci akan wannan lokacin shar'antuwar wasiya ya shar'antu daga littafin Allah mai girma da kuma sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in tara khairan alwasiya an ce khairan shine mal in tara khairan in ya bar dukiya me aka wajabta mishi me aka dora mishi ita ce alwasiya kenan in mutum ya mutu bai bar komai ba ba wasiya kenan to me zai wasiya a kan shi ko kuma abin da ya mutu ya bari bai huce a sa a baka ba balle a rataya to me za a yi abin nan wasiyan me za a bayar tunda Allah ta'ala ce in tara khairan in ya bar dukiya domin khair shi ne dukiya domin Allah ta'ala na cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid kaga mutum shi kashi ya shaida cewar mai yawan son tara dukiya ne walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakasartu min al-khairi wa ma masani su to al-khair anan ne dukiya tace dukiya kenan ana ba da wasiya ne ga wanda yake da dukiya amma dan abin da bai wuce lawma ɗaya ba lawma biyu malamai suna ganin wannan bai dan magadan ma wasu sai dai abin nan balle a ce a ba da shi ga wani kunga masa ma aya ya wakilina ɗaya ku alaikum idan hadara da ra'aha da kuma lu maitu da ra'aheran wasu yadda na biyu aya ta biyu ita ce fadin allah ta'ala min ba du wasu yadda yunusa biya min ba du wasu yadda yunusa biya kaga baya wasu da shi mamacin yi wasu yi yi da yi yana ana cire. an zo rabon gado tunda mun ce kwato-kwato wasu yaya yana ɗarsuwa ne bayan an mutu kuma Allah ta'ala ce min badu wasiyyatin yusi biha aw a ga anan me aka fara gabatarwa wasiya to amma kuma malamai suka ce abinda za a fara cirewa shine bashi sai an cire bashi sannan sai a zo a cire wasiya kamar yadda yake a karkashin alhaƙoƙo almuta'alliqa bi'aini tarika haƙoƙin da suke rataye da dukiyar da aka bari a matsayin gado na farko za a cire abubuwan da suke na a jana'iza sannan kuma a zo a cire bashi da ake bin shi daga nan sai a zo ga abin da ya shafi wasiya sai a cire wasiya malamai suka ce ana fara cire wasiya ne ana fara cire bashi ne kafin wasiya dirce a ayar kuma min tun wasiyatin yusi biha aw ma'ana ana fara cire bashi ne kafin wasiya amma a aya kuma an fara gabatar da wasiya ne kafin bashi kun gane wannan ko malamai suka ce eh wannan haka yake an fara gabatar da wasiya ne domin shi a jita da mahimmanci sosai da sosai ta yadda mai bashi zai iya tambaya amma mutumin da aka rubuta mai wasiya mai ce iya tambaya cewa ya mamaci fa yayi wasiyar a bani kaza a bani kaza kun gane ko so a takaice dai mun sami dalilai da suka tabbatar da shar'antuwar wasiya a cikin ayoyin alkur'ani mai girma a hadisi hadisan da za mu karanta su ne dalilai da suka nuna mana shar'antuwar wasiya kuma kamar da yadda bayani zai zo wasiya al'amari ne mai muhimmanci sosai da sosai malaki cewa abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma hukmu ri'in muslimin lahu shay'un yusi يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أنا عبد الله بن عمرو أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karɓo wani hadisin daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma tabbata a gare shi ma ake allah tsira da aminci allah su a gare shi ya ce ma hakumar in musulmin me ya samu mutum musulmi me haƙƙin mutumin da yake musulmi lahu shay'un yusifi da yake da wani abin da zai bayar da wasiya a cikinsa yake da abin da zai yi wasiya da shi ya bitu lailataini zai kwana kwana biyu zai bacci zai kwana darare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda face sai wasiyarsa tana nan a rubuce a wurinsa kenan warantin da aka baiwa mutum na ya rubuta wasiya an mai sassaucin kwana ɗaya ko kwana biyu kun gane wannan da ke ko kaga na ya ce ya tu laila ce ni a wata ruwar kuma ya tu laila wata kuma laila au laila ce ni kwana ɗaya ko kwana biyu wata ruwayar kuma salafu layal ne nawa uku kenan sai ya nuna dai waɗannan duk ana nuna iya gwargwadon abin da shari'a ta maka rangwame kenan na jinkirin da mutum zai iya samu na bai rubuta wasiyar shi ba amma dai ba haka ba saboda wasu al'amura to lalle in ya kai kwana na hudu na biyar to mutum zai iya shiga kuma wani abu zada muslimun imam muslim ya kara da cewar qala umar abdullahi da umar ce ma marrat alayya lailatul منذ samitu رسول الله صلى الله عليه وسلم da ɗai dare ɗaya bai taɓa huce min ba tun da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka illa wa indi wasiyati face wasiyata tana wuri na a rubuce daga ranar da ya ji sallam ya ce kada mutum ya bari kwana ɗaya biyu uku su wuce ba tare da ya rubuta wasiyarsa ba to tun daga ranar da ido wannan kuma bai sake kwana ba ba ce wasiyarsa tana na a rubuce eh eh in ka rubuta kana da maka canza ai bayani zai zo wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin rubutun wasiya har an sallallahu yake cewa ma haqqu mur'in muslimin me ke kan mutumin da yake musulmi lahu shay'un yusi fihi da yake da abin da zai bayar da wasiya a ciki ya bi tu lailataini zai kwana dare biyu illa wasiyatu inda illa wasiyatu maktuban inda ai ba ce sai wasiyar tana na a rubuta aurensa kunga wannan hadisi ya tabbata mana da mashru'iyyar wasiya a hadisance daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan malamai suka ce me hukuncin wasiya rubutun wasiya tunda kun ga mun mashru'iyya tabbatuwa ta shari'ance sanan na biyu sai a je kan akan me al-ahkamu shar'iyya wani hukunci ne na shari'a akan wasiya dan haka za ka gani tunda mun san al-ahkamu shar'iyya akwai wajibi akwai kuma haramun akwai mustahabbi akwai makaruhi nawa kenan hudu sai na biyar shine al'ibaha to ita wasiya tana wani aji malamai suka ce wasiya ta kasu kashi biyu akwai wajibi akwai mustahabba wasiyar da take mustahabba ita ce wasiyar da ta kasance mutum zai bayar da wani abu tabarru'i zai bayar da shi kyauta domin neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki domin biyayya ga iyaye domin biyayya ga dangi na kusa domin biyayya ga Allah madaukakin sarki kyautata ma dangi na kusa biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan wasiyar mustahabba ce sai wasiya ta biyu ita ce wasiyar da yake akwai haƙoƙi na wajibai da ke a kanka kun gano wannan da ke ko akwai haƙoƙi na wajibi da yake a kanka kamar mai kenan kamar bashi kuma ya ci wannan da ke ko kamar bashi wanda yake babu wani dalili da za a iya kafa hujja da shi kun gane babu wani dalili eh kun shiru su magada ba su sani ba kuna ji ko wani yana bin bashi su magada ba su sani ba sannan shi kuma bashi da wani abu da yake a matsayin dalili da zai zo da shi ya ce yana bin ka bashi ina fata mun gane wannan da kyau ta yadda inda a ce akwai receipt an rubuta ya sai kaya naira dubu talatin ya ba da dubu ashirin saura dubu goma ya ce zuwa ƙarshen wannan wata kun gane wannan da ke ko sai ya rasu kaga wannan shaida ce mai ƙarfin gaske da za a iya la'akari a iya saurara ta a matsayin shaida ce da za a iya gamsuwa da shi amma haka kawai mutum ya zo salin alin ya ce muku yana bin dan uwanku kuɗi bashi kaza bashi kaza ga wannan waɗansu abubuwa ne da suke buƙatar dalilai shi sa malamai suka ce abubuwa irin waɗannan to shi mutum ya tabbatar da ya rubuta su kuma ya rubuta su ya rubuta su da rubutun da yake sanannen rubutun sa ne ina ba ta mun gano wannan da kyau da rubutun da yake sanannen rubutun sa ne kenan ba da rubutun kwamfuta ba eh kun yi shiru domin rubutun kwamfuta rubutu ne iri ɗaya in aka yi shi a microsoft abin nan 2003 ko 2010 da sauransu dai hanyoyin na'urar rubutu za su bayar da wani na rubuta da wani karbuta da wani suka rubuta duk zai zo iri ɗaya ne ana fata mun gane wannan da kyau to sai dai kuma idan wannan ne kaga yana bukatar sa hannu kenan sai ya rattaba hannu domin kawai ka kawo mutum daga da ka ce ka buga da kwamfuta ka kawo mai shaida ce ina bin dan uwan ku bashi a ga yaushe takarda haka kawai farasal da rubutu a ciki kace kana bin wanda yake wannan da gani ba irin rubutunsa bane masa rubutun shi na boko masa rubutun shi na arabi wannan bai kamata rubutun shi ba kenan kaga ana buƙatar rubutun da yake zai tabbatar da rubutunsa ne kuma nan rubutu da ake nufi ko mutum ya rubuta da turan da hausan boko ko da hausa ko da turanci ko ya rubuta da arabi ko ya rubuta da larabci ko ya rubuta da ajami abin da yake rubutu ne da an karanta za a fahimci wannan da kyau amma mutumin da ba zai iya rubuta da boko ba zai iya rubuta da ajiyar ba mai kira ka yi a matsayin na musulmi eh aga dole ne ya tashi kenan tun yanzu ya tabbatar da ya iya rubutu akalla abin da zai iya rubuta wasiya a kan shi ko ya rubuta da boko ko ya rubuta da ajiyar ba zai iya rubuta ba kaga waɗannan al'amura ne masu tsaurin gaske kenan ina ba ta mun bayyana wannan da kyau to haka wani yana ladabtar da mu yana karantar da mu cewar lallai mutum ya tashi ya rubuta haƙoƙi da yake a kan shi to haka wannan kuma wajibi ne domin biyan bashi wajibi ne domin al'amura da ke waɗannan hukuku ne wajiba kuma ma la yatimul wajibi illa bihi fa huwa wajib duk abin da yake in ba da shi ba bai zama wa ma la yatimul wajibi illa bihi abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi fa huwa wajibun shi ma kun yi shiru wajibi ne ɗiban ruwa a rijiya mai hukuncinsa eh halal ne ɗiban ruwa a rijiya amma ga rijiya kusa da masallacinku masallacinku babu ruwa sosai babu ruwa gaba ɗaya ga ruwa a rijiya ɗiban ruwa a wannan rijiyar ba eh saboda me saboda za a yi alwala kuma ita alwala mai ce ce wajibi da tunda ko za a yi alwala kuma ba za a yi wannan alwalar take wajibi ba sai an ɗebo ruwa a rijiya can lalle ya nuna ɗebo ruwa a rijiya can ya zama wajibi kenan shine wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib kaga kaga rubutu kenan yana da muhimmanci mutum ya zayyana da wane da wane da wane da wane suna bina suna kaza wane ya biya kaza wane na biya shi da dai katon littafi dai da ake da shi da 'yan kasuwa suke da shi kuma a ci gaba da rubutu sosai da sosai a kai duk wanda ka san ka ɗauki nashi ka rubuta nawa ka ɗauka ka rubuta nawa ka biya ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma a dinga bibita shi sosai da sosai abinda ka biya ka soke abinda aka biya ka ka soke shi a rubuta sabo dan kada ka biya wani tuni alhalin kuma baka soke ba ko kuma an biya ka tuni alhalin baka soke ba gashi kuma a rubuce ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan kullum littafinka da safe da rana da yamma kullum za a dinga samun ci gaba kenan na shigowa da fita na shigowa da fita ana fata mun fahimci waɗannan al'amura ɗin domin kaga ba za a bar magata cikin ɗimawa ba za a bar waɗansu masu haƙoƙi cikin al'amarin nan nasu ba shi yasa malamai suka ce wannan yana magana ne akan wannan wasiya wajibi ce domin ka zayyana abu haƙoƙin mutane da suke akan ka wane ya ban ajiya kaga wannan ba bashi bane eh ajiya ce wani ya ban ajiyar kudin shi naira kaza sai ka rubuta wani na karbi aro na kayan shi iri kaza sai ka rubuta ina fata mun fahimci wannan da kyau yawa duk irin waɗannan suna da kyau kuma ka shigo gida da dai sauransu dai don kada ka a zo a sanya mutane cikin rikici isa malamai suka ce wannan hadisin yana magana wasu daga cikin malamai suka ce yana magana akan wannan nau'i na nawa na biyu na wasiyar da take wajibi mutum ya rubuta ya fayyace ba abin nan bane ka ce ka kulla alaka tsakaninka da wani kada kowa ya sani ya za a kama mutum bashi wai ka yadda da ya ce maka amma tsakanina da kai ne kada kowa ya sani eh ka ba mutum bashi naira dubu ɗari zai fara kasuwanci amma sai ya ce to wannan fa tsakanina da kai ne ba sai kowa ya sani ba a ah! ha a zai bata kanka ne a yi kun gano wannan da kyau ko su ka sai ka dawwana sai ka yi bayani sosai da sosai wannan ita ce abin da ya shafi wasiya irin wannan sannan kuma sai wasiya ta ta farko wacce muke magana ita ce ta mustahabbi mutum ya rubuta cewar bayan ya rasu a wa na kaza a wa na kaza a wa na kaza nam waɗannan al'amuran mahassi ne na musulunci yana ga cikin kyawawan ayyuka na musulunci la'alla wanda kake wani tare kuka tashi ka ɗauko shi yana kula ma da dukiya yana kula ma da waɗansu al'amura naka na kadarori na komai ya daɗe shekara da shekaru yana aiki da kai ɗan uwanka ne ko ɗan ƙaninka ne ko ɗan yayanka ne ko ma ƙaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko wani ne dai haka ɗan uwanka ne na kusa tare aka tashi tare abin nan kusan duk rayuwar shi akan abin nan a ƙarƙashin ka yake ina fata mun fahimci wannan da kyau karkashin ka yake dan kai ne mai gidan shi to amma kuma idan aka zo cin gado yana da wani abu misali ka su ka baɗa kun yi shiru sai ka bashi da wani abu to kenan kai da kanka ka san lallai lallai ya cancanci ta mai wasiya misali ina fata mun fahimci wannan to haka za ka kaddara akwai tabarru'at akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan kenan kaga na silatul arham sannan kuma akwai tabar'an na masallaci na ayyukan alkhairi misali wannan ba yana cikin ayyukan alkhairi a kowani mutum zai rasu ya ce masallacin kusa da su ya rubuta filin da ke kusa da masallacin nan ya da yana da fili a wurin ya ƙara wa masallacin 50 by 50 ko ya ƙara wa masallacin 100 by 100 bayan ya rasu a a cira a cikin filin kun gane wannan da kyau sai dai kamar ba ku gane ba yawa to haka dai tabaru'at ayyuka na alkhairi duk an halatta ma mutum ya yi su kafin rasuwarsa wanda yake bayan rasuwarsa za su dinga bin shi baransa da fatan alkhairi haka wannan tsari kenan na musulunci ta yadda in mutum bai yi wannan ba aka raba wa magada ba sun ci halas malas halas taro ya tashi mutum ne da wannan yana cikin tsari na musulunci sosai da su kuma wannan misali ɗaya da muka bayar zai nuna haka wani ɗan kanwaka ne wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne ya yi wahala da ke wasu kuma kai kanka ka riga ka san ba sa cikin magada yan wanka ne amma ba sa cikin magadanka duk ya halatta kai musu wasiya a bawa na kaza a bawa na kaza ina fatan mun gane wannan da kyau na'am to wannan wasiyar da muka ambata mutum yana da tahakkumi a kanta kana da damar ka kara kana da damar ka rage ma'ana kana da damar ka zartar da ita an ka rubuta bayan ka rasu abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza kana dama kuma daga baya ka zo ka canza ta ka gane ko ka zo ka ce ka fasa ko ka ce dubu ashirin ka ce a bashi a manyan za a bashi dubu talatin bayan ka rasu da dubu talatin ka ce yanzu a bashi dubu ɗari bayan ka rasu kun gano wannan ko kuma da dubu ɗari kace yanzu a bashi dubu goma ba na ka bane to amma da da na ce dubu ashirin a ƙara ai baka ce kai ba sai za ka ce a sako da shi ka ce kai ma'ana wannan ya nuna kana da tahakkumi kenan kai da kai na ka ƙara ko ka rage ina fata mun gano wannan da kyau amma duk waɗannan al'amura suna faruwa ne a lokacin za a yi la'akari suna faruwa ne tantance su suna faruwa ne lokacin da aka rasu in aka zo abin nan yasa ko ɗazu na ce ana la'akari ne da halin lokacin da aka rasu domin Allah ta'ala ya yi maganar ya ce kutuba alaikum idza hadara da kuma mutu tara khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ashe ana wasiya ga wa kenan ga iyaye ana wasiya kuma gawa ga dangi na kusa ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce la wasiyata lil warithin ba a ba da wasiya ga wanda zai ci gado eh mutumin da zai ci gado ba a ba shi wasiya kaga kenan yanzu ba a ba shi wasiya ne a lokacin da za a raba wasiya din ina fata mun fahimci a lokacin da shi mamaci ya rasu mutum ne ya rasu mutum ne ya rubuta wasiya ya ce in ya rasu a ba wane kaza kun gane wannan da kyau ko mutum ne yana da ɗa guda ɗaya yana da ɗan uwa shakiki guda ɗaya kun gane wannan da kyau ko sai ya rubuta cewar in ya rasu a ba ɗan uwan nan nashi shaƙiƙi kaza ɗan uwan shaƙiƙi a lokacin da ya rubuta ɗan uwan yana da gado eh saboda me saboda yana da amma kafin shi da ya rubuta wasiyar ya rasu sai dan nashi ya rasu eh kun gane to haka yanzu dan washe kike baya cikin masu wasiya domin yana cikin magada ina fata mun gane wannan da kyau eh dan ɗaya ne ko kuma ya ɗaya ina fata mun gano wannan da kyau kaga a lokacin da ya rubuta haka nan kuma idan ya rubuta cewar a ba wane gado kamar yadda muka ambata cewar idan ya rasu yana ganin abin nan a lokacin da yake da rai shi mai wasiya kenan sai ya rubuta cewar a bai ma dan uwan shi abu kaza ba shi da ɗa sai rubuta a ba dan uwan shi naira dubu goma a wannan lokacin dan uwan yana da wasiya ko bai da wasiya bai da wasiya domin yana cikin magada ina fatan mun gano wannan da ke ku yana cikin magada da mai wasiya ya rasu sai ya rasu ya ban mata da ciki tana haihuwa sai ta haihu sai ta haifi ɗa namiji kaga da lokacin da aka rubuta wasiya cikin masu yana cikin masu cin gado ba shi a cikin masu wasiya amma lokacin tabbatarwa kuma sai ya zama yana cikin masu wasiya domin ɗaya ya gifta mashi to haka dai al'amura dai ka fayyace ana la'akari ne da lokacin da za a raba gado din a lokacin da ya rasu kai ba lokacin da za a raba ba lokacin da ya rasu shi wanda ya bada wasiya kenan sai malamai suka ce to haka da yace lil ne ga wannan ya nuna wannan hadisi kenan ya ya abin ya share wannan ayar ina fatan mun gano wannan da kyau dan Allah ta'ala ce kutuba alaikum idan adara adukum al-maut in tara khairun al-wasiyatu lil walidaini wasiya ga mahaifa kuma ga annabi ya ce la wasiyata lil ba a ba da wasiya ga mai cin gado mahaifa kuma dama suna cin gado domin mahaifa ba sa cikin abin da ba wani hajibi da ke hajibtar da su inda ba hajibin fi ba wani abu da ya zai gifta na daban ba abin nan ba to amma kuma idan kaka ne fa kaka yana cikin walil ko baya ciki kaka eh eh kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in tara khairan al-wasiyatu lil walidaini wasiya ga mahaifa a ga kaka yana cikin mahaifa sai zama na mutum ya rasu ya bar mahaifinsa da kakansa kaka kaya kaka zai ci wasiya kenan saboda eh shi sai zai ci wasiya dan ba zai ci gado ba me yana mai cin gado eh uba wal jaddu mahjubun al mirasi bil abi fi awalihi salasi zada muslimun imam muslim ya kara a ruwaya sa qala ibn umar ibn umar yake cewa ma marrat alayya laila da dai dare guda bai taba wuce min ba mun bu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da naji manzo sallallahu ya kula zalik ya fada haka illa wasiyyat illa wa indi wasiyyati fa ce wasiyya ta tana wurina tunda annabi sallallahu tun da ya annabi sallallahu ya fada wannan haka abdullahi dan umar kenan haka imtisal kenan yana jin annabi sallallahu ya faɗa shikenan ya dauka babu wani dare ɗaya kaga bai bari bai dauki abin a matsayin karatu bane Allah ya bada ladan ji yo an yi magana akan wasiya shikenan shi yana jin karatun sai ya tafi da shi a aikace yace ba wani dare bai taba wuce mishi ba ce ya zayyana da wasiyar shi a rubuce wani yana ban falala Abdullahi dan Umar kenan domin yana da riko na umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am yanzu batun wasiyyan nan na mu zo darasi na yanzu darasi na gaba zai nuna mana me ya gwargwadon abin da aka bai ma mutum dama i wasiya da shi a dukiyarsa shi zai iya ɗaukar dukiyar duka ya bada ita wasiya ya ce ya yi wasiya abin da ya mallaka gaba daya a bai ma masallacin wuri kaza kun yi shiru bi halatta musulunci ake magana عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ظمان ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث وثلث كثير إنك إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخ إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله sallallahu alaihi wasallama amma ta bi makka an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an an karbo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas yana cikin al-asharatul mubashsharun bil janna ɗaya daga cikin mutane goma da ake musu bushara da aljanna kamar yadda ibn abi daud ya faɗa cikin haƙiyarsa yace sa'idun wa sa'adun sa'ad ibn abi waqqas kenan sa'idun wa sa'ad yana cikin waɗanda yake ba su bar duniya ba sai da suka rike satifiket ɗansu na aljanna Allah ya ƙara musu yadda ya ce ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya odini ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo yana ya zo yana gaida ni ya zo dubiyata ya zo duba ni a hajjatul wada a shekarar da aka yi hajjin bankwana." kwana a ina kenan a maka kuwa madina a makka kenan a makka ana aikin hajji min waje nishtadda min waje bi saboda rashin lafiyar da ya tsananta a gare ni ana Sallama ya taso da kafa shi mai alfarma ya zo gaida manza ya zo abin nan ya zo gaida sa'ad ibn abi waqas sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ne me yake nuna kenan eh eh eh martabawa shi wanda aka zo aka gaisar ya ce martaba wanda aka zo aka gaisar ka ce da kuma tawazu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na gaba da kuma yadda manzan sallama yake bibitan mutanen su je a suke wane lafiya ai ka san sai kai tabbaya ne wane lafiya za a ce bai ji daɗi ba kun gane wannan da kyau ko to kuma kaga wannan shine abin da ake yi amma mutum ya dauki ba wanda zai gaisar sai masu kuɗi kaɗai sai ga mutum ba shi da lafiya daga nan an bi shi jidda an bi shi masar an bi shi germany an bi shi india an bi shi ina ne ba an tafi dubiya alhali ga wasu a makwautan shi ba su da lafiya ko kwankwasa bai je ya duba su ba an yawancin tafiye-tafiye ko da aka yi da zuciya ɗaya aka ko da zuciya biyu ina fata mun fahimci wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ja gaida Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ka abin Bukhari ya kawo hadisi ya ja da Jabir haka yake bibitar sahabbansa ya je ya duba su wani ba shi da lafiya ya tashi ya je ya duba shi wani ba shi da lafiya ya je ya duba shi wani ita ce sifa ta da'iya sifa ta mutane su dauki wannan cewar kar mutum ya sa ma'auni na dubiya shine wanda ke da matsayi kaza ko sai malam zai je gaisar ko sai mai matsayi kaza a'a mutanen ji a duba su kuma wani yana nuna mana mahimmancin zuwa dubiya kenan da manzala sulm ya je duba shi faƙultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin allah kadar balaga bi min alwaji ma tara hakika matsananciyar rashin lafiya ta kai abin da kai kake gani matsananciyar rashin lafiyar da nake ciki ya rasulallah shine alwaji'u kun gane ku ciki rashin lafiyar da nake fama da ita ya rasulallah ka ganta wa ana zumal ya ma'aikin Allah ni kuma ma'abocin dukiya ne ina da dukiya ashe Allah take yana tara dukiya ta hanyar take mai kyau eh kun yi shiru a tara dukiya ta hanyar take halattacciya a kashe ta kuma ta hanyar take halattacciya domin mutum ya tara ta ta hanyar take haramtacciya kuma ya ce zai kashe ta ta hanyar take halattacciya wani abu yana da wahala gaske yana da wahala kashewa ma yana da wahala gaske kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala Anasulam yana cewa inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa la illa tayyiban wa inna Allah Umar wa inna Allah amara al-mu'minina uh-huh. eh saboda haka ana tara dukiya ne ta hanya da take halattacciya a kashe ta kuma hanyar da take halattacciya ya ce wala ya ni illa bunatun kuma ba wanda zai ci gado na sai ya ɗaya da nake da ita eh ya ɗaya ike da ita sai maruwa ita suka ce a'a to amma kuma yana da yan uwa kun gano wannan yana da yan uwa tun da kage tun da yana da ya ɗaya idan kuma rabi take da shi kun gane ku fa in kanat wahidatan laha nisu wan nisu fardu khamsati afradin azawju wal unsa min al awladi azawju kaga wal unsa min al awladi sai malamai suka ce yan uwan nashi duk mawadata ne masu arziki ne shi yana da arziki yan uwan shi suna da arziki Allah ya buɗa musu eh ya guda yake da ita kuma yan uwan shi suna da arziki shi zai ci ba wanda zai ci gadon sa sai ya shi daya saboda yan uwan shi duk suna da arzikin su sai ce afa sadaqu bi thuluthi mali ya ma kin Allah zan ba da sadaka da biyu bisa ukun dukiyata kun gane shine biyu bisa uku thuluthan kenan a raba gida uku ya dauki gida biyu ya sadaka an dubu talatin ne ya bada nawa kenan ashirin kun gane wannan ko in saba'in da biyar ne fa abin nan ɗari ne fa mai ɗin ɗari sittin da wani abu ne sittin da bakwai da wani abu kuma kai kayi ka kasa hudu ne isa na ce muku ɗari ai ana fatan kun gano wannan sai ya ce ya rasulallah ashe kenan yana cikin wannan kasan mara lafiya da yake da ya gaba shi da lafiya sai ya kawo mai kusa eh sai ya kawo mutuwa kusa sai ce ya rasulallah in ba da sadakar dukiya ta biyu bisa uku kenan ana kaga yadda yake neman fata wurin wa masana abu manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam duk abin da ya shiga wa mutum duhu ya tambaya shine maganin maganin wani al'amari kuma ya san wanda zai tambaya wa ya alal ulama ya tambayi malamai kar mutum ya je samu wani kawai a gefen titi a waye ya tambaye shi ce ana tambayuwa ne ba haka yake ba dan ai ya riga ya san da wani din amma ba shi da lafiya yake kama hanyar general eh da yake nan abun allura ne saboda ka sai ya tafi wurin abota abun amma abin da ya shafi tambaya ne kawai sai ya tara kowa a gefen titi ya ce zai tambaye shi shi kenan kawai ba haka ake ba ya san tambayi waɗanda yake sun san abin sosai da sosai sai ya tambayi anan salama ya ce mai la a'a bai halatta ba bai halatta ka yi sadaka da biyu bisa uku na dukiyarka ba kultu sai na ce fashatru ya ma'aikin Allah rabi fa domin da rabi da sulusano ne fi yawa eh sulusan ya fi yawa domin da zai maka ce dubu talatin me sulusan ɗinta ashirin amma me ni ɗinta sha biyar ragar sulusan ya fi yawa saboda haka da ba a yarda mai yayi da biyu busa uku ba sai ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah rabi fa qal sai ma'aikin Allah ya ce la bi halatta ba malam ku ji dukiya fa dukiyarsa ce ba shi da lafiya amma juya ta baki daya ba hannun shi yake ba ko yana da lafiya dukiyar taka ce amma juya ta duka ba hannunka yake ba da ma'ala duke ta waye wa tu min malillahi allazi ataku ku ba su daga cikin dukiyar Allah da ya baku ai ga yadda Allah ta alaike ta hukumi akan akan dukiyar yace zai ba da tusat bi bisa uku aka ce mai a'a zai bayar da rabi aka ce a'a sai ya ce qultu sai na ce ya wa ki Allah fa fulufu na ba da ɗaya bisa uku wan sat qal sai ma ki Allah ya ce a fulufu ɗaya bisa uku wa fulufu kasir ɗaya bisa uku fa yana da yawa ɗaya bisa uku yana da yawa sai ya shiru ana me yake nuna hmm? eh zai iya bayarwa amma da a bayar da ɗaya bisa uku da a bayar da ɗaya bisa hudu wa fi eh eh kun yi shiru da a bayar da ɗaya bisa uku da a bayar da ɗaya bisa hudu wanne fi ɗaya bisa saboda mai kace ɗaya bisa hudu ai ya jinjina isa ji abin da muslim mai faɗa ya ce saboda asirin ya jinjina ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa kenan ɗaya bisa hudu ya fi ɗaya bisa biyar ya fi sai ana wasallam ya ba da tasirin wannan jinjinawa da iya ya ce innaka lalle kai dinnan in ta tazara warasataka ka bar magadanka aghniya a mawadata khairun shi ya fi min an ta zara hum a kan ka bar basu alatan matalauta domin alatan matalauta mufradin shine a'il matalauci kenan wal alatu sune matalauta sune alfuqara fi'li madidinsa shine ala mudari ya'ilu aka faɗi wannan ala ya ya'ilu idan iftaqara idan mutum ya zama talaka mazdari ne al'aila al'ailatu kenan kun gane ku wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadli alata ya zo a cikin wani hadis eh yawwa قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق قلت يا رسول الله الحديث يعني شيء فلبثت مليا أنت يتي إنك كي انتظر ورثتك كبر مقادنك أغنياء a khairun shi yafi min an tazarahum akan ka basu alatan matalauta ya takaffafuna nas suna nunnuna wa mutane tafin hannunsu su taimaka musu aga ga ya takaffafun ba daga alkafu bane alkafu ba ne tafi hannu ba ya zai dinga nuna da hannu don Allah a taimaka min don Allah mutum ya mutu ya bar magadan shi cikin wadata ya fi ya ɗauki dukiyar gaba ɗaya ya bayar da ita ya zo magani su zo suna cewa don Allah a taimaka mana kisa Allah ta'ala ya ce abun nan wasiyyatin ghayra mudar min ba da wasiyyatin ghayra mudar ba tare ba wasiyya mai cutarwa ba domin wasiyyar da take ta nisfi a ba da rabi wasiyya ce da ta cutar da magada eh a ba da bi bisa uku wasiyya ce da ta cutar da magada wannan ba za a tabbatar da ita ba kuna ji na saboda haka wasiyar da za a tabbatar da ita ita ce wasiyar da take daga ɗaya bisa uku na abin da ya bari zuwa abin da ya sama ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa ɗari na abin da ya bari shi za a tabbatar saboda me sauraron sulmi ya ce ka rasu ka bar magadanka cikin wadata ya fi to shi kuma mutum kawai dan dai da magadan yin su ci kuma duk sai ya rarrabar da komai da komai kuma shikenan kun gano wannan da kyau ko wani shi wani yana da wannan kuskuren fahimta din sai ce su masu tashi su nema duk sai ya kaɗar da abin da yake da shi shi kuma ba wanda yake bakin jiki sai ƴaƴansa sai jikokinsa sai ƴan uwan shi su kuma kada su gadan shi kaji shi kuma wani Allah ta'ala ya sauke eh to kun ga kenan wannan zuwa gaida mara lafiya da sa'ad ibn abi waqas ya samu kanshi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida shi mun samu karatu dan ana ake mana bayanin wasiya filla filla dake dake kenan akwai wasiyar da ake tabbatar da ita ko ba tabbatar da ita duk wasiyar da ta gaza ɗaya bisa uku ba za a tabbatar da ita ba ko da aka yi da rabi ko da aka yi da biyu bisa uku duk ba za a tabbatar da wannan wasiyar ba kwata kwata ma ba shar'antacciyar wasiya ba ce wa innaka kuma lalle kai a lokacin da ake magana da sa'ad bin abi waqqas bashir lafiya lan tunfika nafaqatan da ɗai ba za ka taɓa ciyar da wani abu na ciyarwa ba tabtaghi biha wajh Allah kana neman fuskar Allah da wannan ciyarwar da kai kana neman yarda Allah illa ujirta biha face sai an baka ladan wannan abu da ka ciyar duk wani abu da ka ciyar kana nema domin Allah za a baka ladan shi kamar nawa duk abin da ka ciyar sai makin Allah ta'ala ya faɗa maka wani abin da kai baka ɗauke shi ma a matsayin ciyarwa ba da zaka samu lada hatta ma ta ja'alu fi fimra'atika har abin da kake sanyawa a bakin mai ɗakinka ka shi ma za ba lada kun gane ko kun ga fi ta farko harfu jarra fi ta biba fi ta biyu fa fi ta farko harfin jarra mabni ala sukun fi ta biyu majrurun ismun majrur wa alamatu jarhi aliya li'annahu min al-asma' al-khamsa ba asma' al-khamsa ba su bane abuka akuka hamuka fuka wa zuman kaga fuka fuka dama sharaɗinsa shine ya zama mudaf daga cikin sharaɗa guda biyar ya zama mudaf kaga wannan fi fi mara'atika imra'atika shine imra'ati din shine mudaf shi yasa kai mai irabi bil ya fi fi mara'atika har abin da zaka sa a bakin mai ɗakin ka taj'alu zaka sa fi fi mara'atika a bakin mai ɗakin ka kenan kaga goro bashi da wannan ladan kuma sai dai wani abu eh eh to eh, in ya so makannan shi zai samu mana tunda wannan ya so mata shi zai samu eh ko shiru kun gano wannan da kyau ko sannan kuma kenan ya halatta mutum shi din mai ɗakinsa ya halatta ya ɗauki wani abu ya sa mata a baki ai zama lafiya ke kawo haka ta ja'alu fi fi mura'atika za ka sa a baki mai ɗakinka ka ɗauki lauma guda ka sa bakinta ta ɗauka ta sa bakinka amma mutum ya zo bayanan jama'a wai ana yanka kek ana kaza wannan duk yahudanci ne ma an zan lalazi min sultan wani ba wani dalili ba ne a wannan fitsara ce fitsara ce wannan mutum ya zo cocktail party ko waje ce wace ce ko wani tarkace ne yana wannan a bainar mutane mata shi tana buɗe baki ana ganin hakoranta ya zama da youth ba mara kishi Allah ya sauwaki Allah ya kiyaye har abin da mutum zai sa a bakin mai ɗakinsa shi ma saraka ne zai samu lada a kan shi in ya goranta mata fa in ya goranta mata fa eh qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ba shi da kyau kenan qal sai ya ce Ƙultu sai na ce ya lalla ya ma'aikin Allah da ba'da ashabi tambaya ta bi kenan yanzu za a ni kuma bayan sahabbaina ukhallafu za a da ba'da ashabi bayan wucewar sahabbaina abokanaina wai yana tunanin yanzu ko zai rayu nan yana ganin abun rahin lafiya yayi zafi sai yi tambaya ta biyu tambaya ta farko yayi kan yadda za a yi kasafin dukiyarsa zai yi kasafin dukiya to tambaya ta biyu wai rashin lafiyar nan tashi ko ya yake gani zai ko tashi ƙal sai ma'aikin Allah ya ce in ka lalle kai lan tukhallafa da dai ba za a taɓa barin ka fata amala amalan kai aikata aiki tabta bihi wajen Allah kana neman yarda Allah da wannan aikin ba illas data bihi darajatan warifa face sai ka kara illa sai izdatta bihi ka kara da wannan aikin darajatan ka kara matsayi wa rif'atan da ɗaukaka kun gano wannan da ke ko ashe kenan kada mutum ya ta addu'ar ya mutu ba addu'ar mutum ya mutu saboda wani rashin lafiya da mutum ya same shi ko wani abu ya yi addu'ar ya mutu shi ina ma ya mutu a'a ya yi addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya ko ya yi samu ƙarin numfashi zai samu wani aikin alkhairi da zai kuna kallon akan wannan fa in mutum ya rasu in ɗaya ya rasu karfe goma da rabi uba ya rasu karfe goma da rabi da minti ɗaya kaga uban zai ci gadon wa ɗan a gasa muna sakat kenan ko <laughs> wani ya mutu an karu kabal kisma kenan fa sai lisa wa arif sahama eh wani bakin wake kamar ya o kashe kai haga wannan bai halatta ba kwata-kwata wannan bai halatta ba Allah ta'ala yana cewa la taqtulu anfusakum wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana kuma rahima wa la'allaka kuma ana fatan kai kai wa kenan sai arbina bi waqas an tukhallafa ka samu tsawon rai hatta yan tafiya bika a kawam har waɗansu mutane su amfanu da kai ya zai ji wani yana cikin wannan matsananciyar rashin lafiya a rasulun ya ce ana fata a rasulun ya ce yana kwaɗayin ya samu tsawon rai mutane su amfani da shi don abubuwa da yawa ya sa yi wannan tambayar yanzu a yana yake yana makka bayan ya hijira ya koma ina majina yanzu yana jin tsoron kada ya mutu a Makka. ya ladan hijirar zai kasance kun yi shiru eh yana jin tsoron kada ya rasu a makani tunda ya riga ya batta ya batta fi sabilillah inda ba aka haife shi inda yake ba inda ya tashi tunda ya hijira ne domin Allah abin da zai shigo da shi kenan ya shigo ya hajji ya koma ya umara ya koma to yanzu yana jin tsoron kada ya mutu a makani in ya mutu a maka to ya hijirarsa nan yanzu ya dawo inda ya hijira kuma ya rasu a wurin tunanin shi kenan eh eh eh ai an riga an bude maka duk da an riga an buɗe maka din ai ba dai ya dawo maka bane ai ba wai wata hijira yi ba shi ya gwammace da akwai a Taif ne ko da a wasu wuraren amma dai inda ya bari ya hijira ya koma Madina kuma a ce yau ya dawo maka din ya rasu a wurin kenan kamar eh a kamar bai hijira ba tunda ya dawo inda abin nan wannan zai nuna muku yadda in sun ba da abu ba sa waiwayi tunda har ya yi hijirar domin Allah baya waiwayon kwata-kwata ya dawo ba sa ba da abu su koma baya ya ce ai da na baka da ba na baku ba nan kasa shi wani kullum ake tambaye shi ya taimaka ma addini sai ci to ai da yayi ya dauka <laughs> ya dauka in ya daya su shi kenan kuma ya manta jiya yayi sallah azhar amma kuma me yasa yau yayi ya manta jiya yayi sallar lisha amma me yasa an juma kadan zai yi kun gano wannan da kyau ko kuma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ta'ala ya amsa mashi wannan Allah ta'ala ya rayar da sa'ad abin nan sa'ad bin abi waqas daga wannan rashin lafiya ya tashi har sai da ya bude iraki ya jagoranci bataliya ta yaki sai da suka je suka bude shine ya jagoranci waɗanda suka bude iraki kaga bayan tafiya annabi sallallahu ma kenan ba a bude iraki ba ana fata mu fahimci wannan da kyau so haka mutane da yawa sun amfanu da shi domin sun fahimci musulunci sun gane daidai wayu darru bika akharun kuma a cutar da wasu saboda kai domin kan sun ɗanɗana kudansu an kashe na kashewa an kama ribatattun yaƙi sun zama bayi kenan Allahumma amdi a ashabi hijratuhum ya Allah ka karɓa masahabbai na hijira da suka yi la ilaha illallah don Allah kun ji jumla kullum sanya masahabbai shi albarka yake yi kullum yin addu'a yake Allah ya karba ayyukan sahabbansa amma wai wani sai ka ji ya naɗa kan shi malama yana tsine ma dalibansa a wannan da ji ka san ba malami bane ba daga magaranta manzo Allah yake ba ita zai tsine wa daliban shi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza shi ba wanda da ke fitowa daga bakin sai tsinuwa dabba fa aka tsine mata ba ta ba ta dabba ba mutum ya kallaci kuma shi ko sani ya ce kai wannan sani Allah ya tsine mata shikenan kawai sai mutum ya sake ta ta ta gararan ba kuma to me za amfani da ita ba ta da wani amfani ba lafazin tsinuwa yana da hatsarin gaske dabba kenan yana ga mutum ce wani Allah ya tsine mishi hashi da kyau Allah ya sauke Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah ka karbi hijrar sahabbaina wala taruddahum ala aqabihim ya Allah kar ka mayar da su baya ya Allah kada ka mayar da sahabbai baya kun gano nan da kyau kenan ya Allah kar ka sa sahabbai na su ridda lakin ba'isu na ku aka rubuta ko lakin ba'isa ba'isu to amma ai lakin tana cikin akhawatu inna E da inna da anna da la'alla da anna da lakinna kuma inna tana ma mubtada nasaba tana ma khabar rufu'a sai ce lakinil alba'isu sai zama marfu'i ba mansubi ba lakinna can aka ce nan kuma lakin ce kaga nan mukhaffafa ce can kuma musaqqala ce lakinil ba'isu sai dai kan wanda yake ba shi da shi wanda yake abin tausayi shine sa'ad bin khawla alba'is kenan dan malamai sun yi maganganu akan shi idan aka ce alba'is allazi alai asr alba'us shine wanda yake a tare da shi akwai alama ta talauci ma'ana talaka dai shine sa'ad bin khawla talaka mu shine sa'ad bin khawla sa'ad bin khawla khawlatu mace ce ko namiji ashe kenan yanzu an jingina shi zuwa ga mace zuwa ga mahaifiyarsa maimako a jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa an jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa yana cikin banu amir abinda daga cikin jama'ar abu ubai da binu jarrah kun gano wannan da ke ko ya halarci yakin badar yana daga cikin sahabbai masu falalan gaske ya rasu a hajjin bankwana shi wani sa'ad bin khawla ya rasu a hajjin bankwana Shi ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake bayanin rasuwarsa ya ce lakin alba'isu sa'ad bin khawla yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu yana begensa bayan ya rasu amma ta bi makka akan ya rasu a makka a gani wannan kuma ba karamar daraja ba ce so rasuwarsa da suka yi a makka wannan rasuwa ce ta kawo abin nan mutum ba shi da tahakkumin cewar dan ya hijira a wuri kuma kada ya mutu a wurin wannan wani abu ne kuma makaddari da ubangiji Allah ta'ala ya kaddara ma kowa inda zai rasu wannan hadisi ne da yake dogon hadisi malam ya kawo shi a cikin babu wasiya yana nuna mana miƙidarin abin da za a bayar wasiya cewar abin da mutum zai bayar wasiya kada ya zamana ya huce ɗaya bisa uku kun gane ko ma'ana kenan kada ya zama rabi kada ya zama ɗaya biyu bisa uku duk waɗannan ba za a zartar da su ba an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qal an garba hadisi daga abdullahi bin abbas Allah ya kara musu da yace law anna nasa ghaddu min thuluth ila rubu'i inda mutane za su kau da kai daga sulusi tuna rasulullah ya ce a thuluthu wa thuluthu kasir da za su kau da kai daga ɗaya bisa uku ilar rubu'i su koma ɗaya bisa hudu a me kenan a wasiya da yafi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal domin ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a fulufu wa fulufu kathir ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku fa yana da yawa so daga tunda Annabi sallallahu ya jinjina to su ba sa son su yi wani abu kwata kwata da Annabi sallallahu akwai kaikayi a zuciyarsa Annabi sallallahu akwai magana akan shi yasa suka ce tunda da ya jinjina to inda mutum zai kai ɗaya bisa hudu da yafi sai na abubakar ya ce shi abin da ya fi kwanta mai rai a wasiya shine ɗaya bisa biyar eh saboda yawwa ya kwankwanta shakku baki ɗaya ya ce kuma ɗaya bisa biyar shine rabon Allah da ce ce wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin zil qurba wal yatama wal masakin Allah ta'ala da ya raba sai ya raba da khumsi shi sa yake ganin in dai da mutum zai yi shi yana ganin homsi shi ya fi kun gane wannan da ke ko tun da dai har an sulma ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku fa yana da yawa amma dai ya yi shiru kenan ya halatta amma suna ganin ba za su wani abu da an zai ɗan ji wani abu ba saboda haka abdullahi ɗan abbas yake ganin shi da an koma ɗaya bisa hudu da ya fi kaga an fita daga kokonto kenan da ma ya ribuka ci gaba ci gaba ci gaba shine abinda malamai suke magana akan wasiya ma'ana kenan ana bada wasiya kuma ana bada wasiya ga yan uwa tana ƙara sadar da zumunci ana bada wasiya ga mutanen kirki ana bada wasiya ga al'amura sosai da sosai amma dai wasiya ba ta gaza ɗaya ba su uku babul fara'id darasi mai zuwa da izinin Allah madaukin sarki za mu tashi babul fara'id raban gado saboda haka kowa ya je kaɗe ya shi kura zuwa rana ita da izinin Allah madaukin sarki ya je ya tasar da tsohuwar hadda shi ta rahabiyya kun gane wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk